Yum, Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. I am a Muslim and just I know I need to eat so that I will grow. We are Muslims and that we know we need to eat so that we will grow. When we eat, we say Bismillah. When we fool, we say Alhamdulillah. When we eat, we say Bismillah. When we fool, we say Alhamdulillah. Alhamdulillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان من عباده سميرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل انثى وما من الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمثله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تمسك بسنته او كتاب بهديه الى الجزاء وبارك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يوم muna bi ga رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da talatin da biyar yayin da daidai da ashirin da tara ga watan jun watan bakwai shekara dubu biyu da goma sha wannan tafsiri muna gudanar da shi ne a masjid ahadul bait wa sahaba da wato garin kaduna a cikin unguwar cikin wada a layin kawo a gidan marigayi a layin tallafi allah ya je kansa allah ya masa rahama allah ya sa ya za mu tashi a aya ta wato casa'in da uku a cikin surar ba'ali imran allah ta'ala ya ce kullum sa'amla أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

العالمين جبار كبيرا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا haka ba fi magana annabi Ibrahim wa kullikta Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya haka ba fi magana akan yayansa wato da da jika shine annabi ta da haka ba fi magana akan annabi Musa da dan uwansa Harun wa kullikta Musa إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه هو من رحمتنا وأخذ أخي وكان أخذ النبي إسماعيل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا أخذ أخي وكان أخذ النبي إدريس واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعنا مكانا عليا da Allah ya gama sai Allah ya ce ulaiikal ladina an'ama Allahu alaihim wa'annan su ne mutanen da Allah ya musu ni'ima min annabiyina wa'annan annabawa min zuriyyati adam wa mimman amanna ma'ahu sannan sai ce wa min zuriyyati ibrahim wa isra'ila da haka wannan isra'ilin malamai sun ce shi ne annabi yaqub alaihi salatu wassalam ɗaya daga cikin manyan malamai na tafsiri shine muhyiddin abu muhammad Alhassan bin mas'ud wanda ake ce masa al wanda ya shahara yana da littafi an fice masa tafsirin babaru. amma suran tafsirin nasa shine ma'alimu tanzil fi tafsirin qur'an yake cewa sababun nuzul hadhihi al-aya sababan saukar wannan ayar annal yahuda lalle yahudawa qalu sun ce لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأنك إنك تذكر أنك على ملة إبراهيم kai kana faɗawa mutane kana rin cewa kana kan addinin annabi Ibrahim wa kana Ibrahim la ya'kulu luhumal ibil shi kuma Ibrahim din nan ba baya cin naman raƙuma wa anta ta'kuluha kai kuma ga shi kana cin naman raƙuma kuma addinin annabi Ibrahim falasta ala millatihi ba ka kan tabarkin addinin annabi ibrahim فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سيما الله يكيم كان ذلك حلالا لابراهيم عليه السلام wannan naman da kuka ce ni ina ci annabi ibrahim baya ni ina ci shi baya ci shi ne dalili na na saba ma addinin da shi yake kai har ya kuce annabi ibrahim yana cin naman rakuri faƙalu sai suka ce kullu ma tuharrimu yau duk abin da ake haramta shi yau kana haraman ko kullu ma nuharrimu yau duk abin da muke haramta shi a yau kaga mun ce maka haraman ne to kana zalika haraman a nuhin wa ibrahim hatta ta ayyana wannan abin haramun ne tun daga kan annabi mu har ya zuwa gare da aka lamar rakumi da kaje mun ce maka haramun ne a ci to tun daga an zama nuna haramun ne a kilamun har zuwa gare ni anzal Allah ta'ala hadihi aya sai Allah ya tabbata da wannan aya yake kullu ta'am kana illa li bani isra'ila kowane irin abinci asalin sa'alan ne ga bani Isra'ilu su ne ƴaƴan annabi ko illa ma harrama isra'ila ala nafsi sai abin da shi isra'ila shi ne annabi ya ko ya haramta mai nuna sautansa malamai suka ce wannan ayar da muke magana a kan gero tana da munasaba da ayar da muke magana a kan tafiya domin Allah ta'ala ya ce lan tanaru birra hatta tunfiqu mimma to shi kuma annabi ya ko dan ya samu yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya a lokacin da ba shi da lafiya yayi alƙawari idan Allah ta'ala ya warkar da shi daga cikin abubuwan da ya so shi kuma sai ya bar kusan mu Allah ina ba ta fahimta wannan yana da ciki na haka ibnu abbas yake cewa hadarat isabatu min al-yahud nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam wata rana an samu wata tawaga daga cikin yahudawa sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa suka ce حدثنا عن هلال ka ba mu labari akan wasu ɗabi'u na tsaluka an hunna za mu tambaye ka akan su wanda wa'annan ɗabi'un la ya alamuhun illa nabi ba wanda zai iya sanin in shi ba annabi wani da kuma Allah qala sai manzon Allah ya yake musu saluni amma shi ku tambaye ni duk abin da kuka dama walakin is'alu li zimmatan da sai ina so ku sanya alƙawari tsakanina da ku da Allah وما أخذ يعقوب على بنيه دفير القوة عند النبي يعقوب يدوك أخذ تعيش لئن أنا حدثتكم شيئا إذا تباكوا لاباني أصل ذي أظن كك تنبيع فأردتموه كك صلوا لن أظن لبسيها إيه لتتابعوني على الإسلام كن يتلاف مسلمتا قالوا شئت فكي فذلك لك kuma mun maka alƙawari in dai muka yi maka tambaya ka ba mu amsa za mu shiga addinin musulunci tambaya ta farko قالوا سكت أخبرنا عن أربع خلال أخبرنا أي طعام حرم إسرائيل على نفسه ملا تنبيه كبام الأباد ولا أبو شيء شيء إسرائيل النبي أبو يهار تام كرم من الله مكتوبين سيدي فلا أمنا آية سنو كيف ماء المرأة وماء الرجل يا مني نمجيكي يا مني مجيكي wa kaifa hadha an-nabiyyu al-ummi fi an yaya halin wannan annabin na karshen zamani yake a cikin bacci sannan wa man waliyuhu min al-malaika waye kuma yake kawo masa wahayi daga cikin malaika da idan na ba ku labari na kitabi unnahu da kitabi unna za ku bi ni akan wannan alƙawari wa sai manzon Allah ya ce muku an shakkum billah billazi anzala tawrata ala Musa ina hada ku da Allah ne ya saukar da at-taura kan annabi Musa an ta'lamu anna Ibrahim kun san cewa annabi Yaqub mari da mafin shahidan ya yi rashin lafiya rashin lafiya mai tsanani wa qala yake cewa ko wa qala saqamu rashin lafiyar da tsanani wa nazar lillahi nazara annabi Yaqub yi alwashi ga Allah cewa na in saqahu Allah ko na in shafahu min saqamihi idan Allah madaukakin sarki ya ba shi lafiya ya warkar da shi daga wannan ciwon da yake la yuharrimanna la yuharrimanna ahabba sharab ilayhi sai ya haramta mafi daɗin abin sha a wurin shi wa ahabba ta'am ilayhi sai ya haramta mafi daɗin abinci gare shi wa kana ahabba ta'am ilayhi luhuma luhuman kuma mafi daɗin abinci a wurin annabi ya kuma shi ne namar rago wannan magana fa da ake yi ba ake yi suna namar rago wani wata wataƙila zai mamakin Ba mu mamaki ba ne idan ta rasa ba ka kalli magana da Allah ya ce afala ne da nuna ilal ibli kai da kullu ba ku kalli raƙumi yadda a halice Kaje ka zauna a ƙauye wanda suka san raƙumi suke mu'amala da su za su ba ka labarin cewa akwai abubuwa na ajaibu na ban mamaki shi idan shekarun mutum ya fara ja nan gaba za ka ji likitoci sun ce daina cin nama rago da namansa saboda yana da matsalar da na'urorin da ke jikinka ba za su iya nika naman ba in ka zama maka matsala amma za su ce maka ka ci naman rakumi naman rakumi ki da matsala ina ba ta huta shi yasa Allah yake cewa ta amilu asqalakum ila baladin lam takunu balighi illa bi shirki al-amr raƙumi yana da wasu asarar wanda ya zauna da shi zai ke sani shi yasa wani rashin lafiya ma ya tafi a ce ya je ya shafi tsarin raƙumi zai waraka ina ba ta mai da na karo ne ana ta magana nama raƙumi ta ana ta baka mutane lokaci ana magana nama raƙumi wannan shine wa kana habba ta'am ilayhi shine na faratu wa habba sharab ilayhi albani mafi daɗin abin da ya so kuma na nono na abin sha shine nono lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba ku wannan amsa fa qalu sai suka ce Allahumma kai wannan maganar da ka faɗa gaskiya ne yadda ka faɗa din nan yadda Allah ya ce kullu ta'am kana hillal li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsi to abin da shi isra'il din annabi ya ya haramta ma kansa shine namar raƙumi da kuma ainihin wasu mugu wannan a lokacin waɗannan abincin su ne mafi daɗin abinci a gurin shi ala sai manzon Allah ya ce musu ashabun alayhi ala sai ce musu Allahumma la alayhi Allah ka shiga a hannun wannan mutane wa qala yace musu an shirkum billazi la ilaha illa huwa ina haɗa ku da Allah da ba wani abin bautawa da gaskiya sai shi kuma yace musu an shirkum billahi la ilaha illa huwa sifar annabin yake wannan annabin da karshen zamani sanamu ainahu wato idanunsa take yin bacci amma wala ina mu kalbu zuciyarsa ba ta yin bacci sai ta wani malami ya kai talatin shirin wahaya min ru'ya inna lahum qalban idan namat al-aynam la kada ki inkarin mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yana da wata irin zuciya a lokacin da idanuwa suka kwanta suka yi bacci zuciya ta kama ta yi bacci to haka halin wannan annabi ne mu kuma idan muka yi bacci zuciyar da idan sai da hali ne kawai wani ma ya shige cikin bacci a tashe da yake Allah ba shi bane sannan yake cewa qalu subhanallahi allahumma ana qala sai manzon Allah ya ce musu allahumma Allah ka da akan wannan mutane yanzu tambaya guda hudu ya ba su amsa akan uku sun gamsu haka da sauran guda daya qalu suka ce masa a wannan lokacin wa anta al'ana fa haddithna man waliyuka min al-mala'ika yanzu dai ya rage abin da ya rage ka faɗa mana waye yake kawo maka sako daga cikin mala'ika fa inda ha nujami'uka aw nufatika a nan ne ko mai tsaye da kai ko kuma marabu da kai manzon Allah ya ce musu inna wali jibril ai wanda ya jibinci al'amari na wani kamun wahayi shine mala'ika da jibril ولم يبعث الله نبيا قط الا وهو ولي Allah kuma bai taɓa turo wani annabi a gonar ƙasa ba face mala'ika Jibrilu ake turowa ya kawo annabin wahayi a wannan lokacin suka ce walau kana waliyu waliyu ka gayyirahu min lataba ana to da a ce wani ne daga cikin malaiku gaskiya da mun bisa amma tun da wannan ne malaika jibril ne yake ba za mu ba malaika jibril da mugu ne ba shi da imani da haka in ana so a kawo wahayi a yi ko kar a bari shi ake turuwa in ana so a tura mutanen wani gari a je a yi musu tsawa ko a yi kaza malaika jibril shi ake turuwa annabi nuhu da Allah ya turo aka kare shi Allah ya ce kada man zauna da mu'minin fa kada mu azzala wa qalu majnun wa Allah ya ce fa fatahna abwaab as-samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-ardha uyunan faltaqa al-ma'u ala amrin qad wa amalnahu ala zaati al-wahi wa tajri bi a'yunina jazaa'an liman kana kufir wa laqad tarakna ayatan fa hal min mutakin sun ce tun daga annabi duk wani annabi da Allah ya turo in kaga an turo wata al'umma an halaka ko wanda ake turowa shine mala'ika jibrilu kazzabat tsarin Allah ya ce fa kaifa kana azabi wa nuzur inna arsalna alaihim sarfna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yawmin asin muslim Allah ya ce tanjibun nas annahum a'damu mun kai. Allah ya dawo shi kaddabar sabuni bil nuzul فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال أو ألقي الذكر عليهم من بيننا بل هو كذاب أشير duka suka ce duwan saboda haka da ba malaka da jini bane da sai ne amma sun ce shine kuta ba za mu ci shi yasa sai bahaushe yake cewa yahudu su ba ba a cikin bukhari kitabut tafsir da malamin kawowa karkashin kulman kana aduwan da jibril fa innahu nasalahu ala qalbika bi idnillah dan haka wannan dabi'a ce ka sun da sowa annabi kwatanwa sun irin wannan tambayoyi annabi ya ba da amsa yace musu yanzu yanzu nan mala'ika jibril ya zo ya tambaye ko ya faɗa mun wannan abubuwan kafin ku zo ku tambaye Abdullahi bin Salam da ya zo zai musulunta yace dan musulunta amma zan koyi idan ka zo ka kira mutane na ka tambaye su waye dan na san mutane masharata da ya zo bayan ya musulunta sai ga su zo sai annabi ya ce musu yanzu inda zan ce muku abdullahi bin salam ya musulunta za ku yi ta sai ya fara tambaye su waye abdullahi bin salam a cikin ku me matsayinka suka ce ai ne alherin mu ne dan mai alherin mu ne jika mai alherin mu dan malamin mu ne malamin mu ne jikan malamin mu ne yanzu ina an muku ya shiga addinin da nake kira ku da suka ce ai abadan ba shi ba addinin sai suka ji Abdullahi bin Salam ya fi yana ashhadu an la ilaha illallah da suka ji haka sai suka ce masa wannan da kake gani mai sharrin mu ne dan mai sharrin mu ne ita mai ya ce gudu kuma ba Allah ya raba mu da ku ga shi nan duk sun harka duniya sun hana ta zaman lafiya a musulunci ne ake da tsari na ka haɗa kan mutane ka shugabance su shi kuma bai kuri na da inda yana so ya shugabanta al'umma to shi ya raba kansu kun kungiya ta addini kuka kafa za su addini a je a turo wasu su shigo cikin ku a ba su kuɗi su raba kan mutane duk abin da kuka tashi za su yi da sunan aljiri ko kaza to sai an turo filai ne hudawa don su daga kan al'umma haka Allah ya mana maganin su Allah ya madaukakin sarki yake cewa illa ma harrama Isra'ilu ala nafsi sai abin da shi Isra'ilu ya haramta wa kansa wajen abubuwan da muka faɗa min qabli an tunazzala Sai kin gabanin a saukar da ake yi wato a taura Allah ya ce kun fa'atu bi tawrat to tun da haka ne kun ce wannan abin da kuke faɗa na wannan haramci yana cikin at-taura Allah ya ce ku zo da at-taura fatluha ku budo shafin ku zo ku karanta gurin in kuntum ne, in dai da gaske ne akan da'awar wanda kuke yi cewa waɗannan abubuwan haramun tun daga kan annabi nuhu har haramcin kuma. ba za su iya ina fata an fahimta da haka da suka kasa sai Allah yake cewa fa man tara al-ilahi kadin duk mutumin da yake kirkariya ya dingina ma Allah subhanahu wa ta'ala min ba'd zalika bayan wannan ya bayyana cewa yadda yake bayani yake faɗa ba haka abin yake ba Allah ya ce ko ulai ka hum zalimun to irin wa'annan suna daga cikin azabi sannan Allah ta'ala ya ce ta kul ka ce musu sadaqa Allah Allah ya yi da haka Allah ya yi gaskiya cikin abin da ya shar'anta da kuma abin da yake turo annabawa da shi na wa'ayi don su karanta da ainihin wasu mutane zuwa ga wannan ainihin wasu al'umma da ka kun da Allah da ka fattabi'u millat Ibrahim hanifa da ka kubu tafarkin annabi Ibrahim wanda yake hadisi mutum ne wanda yake kokarin karkacewa ya bar ƙarya ya dambara ainihin wato gaskiya mutum ne wanda ya tsaya banda ya ga an bauta ma Allah shi kadai bai yarda da kuwa. shi ya sa malamai suka ce yana daga cikin albarka da Allah ya yi wa annabi Ibrahim da yake mun sa masa harshe madaukaki ko harshe ne za ka ga duk masu addinin duniya ba sa zagin annabi Ibrahim suna jingina kan zuwa ainihin wasu annabi Ibrahim saboda abin da da aka ba yadda za a baka yi ta kuma baka ta kuma ka tashi ka daji ka daji ce ba ka samu matsayi a gurin Allah subhanahu wa ta'ala ba annabi Ibrahim din nan malamai sun ce akwai lokacin da ya zauna duk duniya shi kadai ne musulmi hadisi ya tabbata cikin bukari da muslim ko cikin bukari lokacin da ya dauki matarsa sa sarkin da suka je garin ya ce wa matar wannan mutumin idan ka shigo da mata a garin nan idan ya tambaye ka in ka ce matar ka ce zai kwashi amma in ka ce dan uwa ta ce zai ya yake ko yanzu kin gani ba yanzu a doron duniyar nan su ne ba wani musulmi da garin ke ci da kan ya tambaye ki ya ce ke mata ta ta ce ki yar uwa ta shi yana nufin yar uwa ta ta jini ni kuma yana nufin yar uwa ta ta addini ina fata an fahimta ina ta kowa cikin masu suna wani a cikin mata eh da in ka ji wuta ta nan ba sai ka koma nan ba shi fa duk duniya shi kadai da ya ce mata daga ba Allah ya ce ba amana da wani sai annabi ya yi imani da shi shi yasa Allah madaukakin sarki ya ba mu karfi wajen ainihin wa fardun Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce wa ma kana min mushriki annabi Ibrahim bai da cikin ainihin wa mushrikai kamar yadda Allah ya faɗa domin rigima ta kasabe a baya wa qalu kunu hudan aw nasara ta hada yahudawa sun ce ka zama akan tafarkin yahudanci sai ka zama kana kai shari'a kiristoci suka faɗa haka Allah ya ce kul bal millati ibrahim hanifa wa ma kana min al-mushrikin kace ku bi barkin annabi ibrahim annabi ibrahim baya da cikin mushrikai mun karanto a baya ma kana ibrahim yahudiyyan wala nasraniyyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana min al-mushrikin annabi ibrahim ba bai yahudi bane ba kirista bane sannan ba mushriki bane annabi ibrahim allah sarki ya tabbatar da cewa annabi ibrahim ainihin wato musulmi ne da haka allah ya ce wa man ahsanu dinan mimman aslama wajahu ila allah wa huwa muslim واتبع ملة إبراهيم yi واتخذ الله إبراهيم خليلا أقل صلاة سورة الأنعام يجي إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين أقل تقول إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين sannan Allah madaukakin sarki ya inna ibrahim kana ummata annabi ibrahim ya kasance umma malamai suka ce kuduwa ne jagora ne shi abin koyi haka ummatan قالتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنه اتبع وهداه إلى صراط المستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين أبو وداشد أن لا يسأل عن النبي إبراهيم نبرك أمة قدوة عند دورة شيء أبو sannan hali shi ne abu na biyu sannan wa ne kuma da mushriki sannan shakirin da an yana godiya a kan abin da Allah ya masa nan nima ta hanyar aiki ita ba Allah ne ya zaɓa annabi Ibrahim wa hadahu ila siratin mustaqim ya shirya da shi zuwa ga tafarkin madaidaci Allah ka ni da mu zuwa ga tafarkin madaidaci wa atina mu fid dunya hasana Allah ya ce mun ba shi sakamako mai kyau a duniya sannan a kahira yana daga cikin manya-manyan bayan Allah sannan Allah ya juyo kan annabi musamman awa ila kare ka a nita bin millati Ibrahim halifan wa ma kana min al-mushrikin da haka Allah ya ce fa aki wajha haka bin dini halifa fitratan lahi allati fitratan lahi allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqillah sannan Allah ma ka sarki yake inna awwala baitin ko inna awwala da haka ya fi ka'aba daraja wa damu sannan ya fi ka'aba dadewa wa huwa maqatul anbiya sannan baitul maqdis ne gurin da annabawa suka kalla wajen yin ibada kuma shi ke fuskanta wa qala al muslimuna muslimin suka ce bal al ka'aba afdal ka'aba ta abi فأنزل الله تعالى هذه الآية لأن أقول في تركية وكذا وأن آية يجي إن أول بيت وضع للناس للي فرق لكن لأكا سورة أدورا لك شيء الذي بفكة مباركة والذي كم بكة من البركة إبراهيم بن يزيد التميمي هو التيمي كما yace na ji Abu Zarri Allah ya kara masa da yana cewa qultu ya rasulullahi ayyu masjidin wud'a fil ard wani farkon masallaci aka fara sawa a doron kasa qala sayyidi al-masjid masallaci ne alfarma قلت a ثم أي سنتي والنقال سيدي المسجد الأقصى سنتي مسلا كيما في نيسا وأن الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير sannan sai ke cewa kullu sai ne ce sauka na bayu kuma to shi nawa ne tsakanin قال سيدي أربعون سنة فكان شكاء أربعين ثم قال النبي من نقل إليه أينما أدركتك الصلاة بعد duk inda sallah ta riske ka bayan wannan فصل كي سنها فإن الفضل فيه مجاهد يجي سوى قتالا لم يوضع لم يوضع قبله بيت ساقو wannan dakin na Allah ko cikin sarki da aka yi magana ba a sanya wani a doron ba Khalid bin A'ra yake cewa qama rajulun ila Ali bin Abi Talib wani mutum ya tashi ya tafi wajen Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yarda fa sai yace ala tuhaddithni yanzu ba za ka bani labari ba anan bai amma awwal baitin mutaqal al-amri shin wannan ɗakin da Allah yake magana da shi inna awwal baitin wudi alinnas lallazi bi bakkata mubaraka shi ne farkon ɗakin da aka sanya a ruwan ƙasa ana shi yake maka wala innahu awwal baitin wudi afihi baraka wudi afihi lil ibada yake ɗaki ne da aka sanya maka albarka shi ne farkon ɗakin da a doron ƙasa Allah subhanahu wa ta'ala ya fara ajiyewa don mutane su kalli shi su yi bauta ga wannan ɗakin na Allah da haka a wannan fassara ta Ali bin Abi Talib inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallabi bi bakkata mubaraka shi inna awwala baitin wudi'a lil-ibadi farkon ɗakin da aka fara sanyawa a doron ƙasa don mutanen da bauta wa Allah shi ne zai fi barkata da ba baraka wanda yake can ainihin wasu makka mai albarka al-imam ibn kafir Allah madaukakin sarki ya dan sa Allah ya masa rahama yake fadin Allah da yake lallabi bi makkata mubaraka yake yukbiru ta'ala annahu wa anna awwal baytin wudi'a lin-nas ay umumin nas li kibarihi farkon dakin da aka fara sawa ga dukkan mutane gaba ɗaya dan ibadarsa da kuma yanke yanken ya tsofo da bihi suka yi tawafi ga wannan ɗakin wai salluna ilai sannan suka yi sallah suna kallon wannan ɗakin wai a take kura inda mu sannan sai ɗan shiga fi shi da zai shi gurin da bauta sai ce lallabi bi bakkata shi ne wanda yake dan bakka ya'ani alka'aba allati banaha ibrahim al-khalil alayhi salam abinda ake nufi ne ɗakin kaba wanda annabi ibrahim ya gina ta da hannunsa mai albarka Allah ya ce wa in yarfa ibrahim al-qawaid min al-bayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim a lokacin da annabi ibrahim ya gina ainihin wato ɗakin kaba inda Allah subhanahu wa ta'ala da aka ce wanda yayi lallazi bi makkata mubarakan wannan daki wanda yake kan makka mai albarka inda Allah madaukakin sarki sai yake wato a bibakkata mabarakan wa hudan sannan a wannan daki na Allah akwai shari'a ga ainihin wato taliban duniya ibnu kasir da yake wannan magana sai yake annabi yazmu kullu min qa'ifati an-nasara wa yahud wanda kowanne daga cikin yahudawa da kiristoci suka rage cewa annahum ala dini su suna kan addinin annabi ibrahim wa manhaji kuma suna kan tsarin amma tare da haka wala ya hujjun ila albayt ba sa yin hajji su yi dakin Allah allazi banahu wanda shi annabi Ibrahim ya gina wannan dakin an amrin lahi da hukunci zalika wanda Allah ya yi masa umarni ya ce ya gina wannan dakin wala dan nasa ila ainihin wato hajji sannan ya kira mutane ki su tashi ta hudu aikin hajji gurin wa'azzin bin nasu bil hajji ya aduka rijalan وعلى كل ضامر يأتين من كل فج أمين وقال تعالى الله يأتي مباركا أي هدئ مباركا وهدئ للعالمين لا بشيء تعالى مجاعة aikin hajji yana daga cikin shika musulunci guda biyar ba haka amma addinin kirista akwai duk duniya ba inda ake zuwa jerusalem da sunan aikin hajji na kiristanci sai a zuwa can sai makka saboda can Allah ya ake nan can ake so a hmm. kuma irin wannan bayanin wani in yi sai ce tsokana ne ka ko kuma yau ka jin ne a'a gaskiya ne kuma ana so a Ana mana sai an dinga fito da gaskiyar yake muna faɗa muna ƙara faɗa duk duniya ba wasu mutane da suke tare da tafi Jerusalem da sunan aikin hajji a Kirista faɗan cewa ma aikin hajjin bid'a ne babu da sunan aikin haji a kiristanci duk duniya ba inda ake zuwa sai daga najeriya ake zuwa jerusalem aikin aikin haji Allah ta'ala ya shirye su don da kuma irin wayannan al'amuran a fanci yadda ayyuka al'amuran Allah ya sa mu gani علي بن ابي طالب قال سوى ان اول بيت وضع للناس الذي ببكه مباركه قال سوى ثالث البيوت قبله da ɗakunan mutane su ne alƙibla ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله abin da ake nufi farkon ɗakin da aka sanya a doron ƙasa don ya zama to shi ne alƙiblar da mutane za su bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala a wannan ainihin wato doron ƙasa ɗin shi ne zallabi bakkata wanda yake kan ainihin wato garin bakka malamai suka ce bakka ɗin nan da Allah ba sarki ya magana wasu suka ce akwai bambanci tsakanin makka da bakka wasu ka ce da makka da bakka duk ma'anar su daya yana babi ne na ibda mimin sai a mai ita ba wannan kuma sun ce a larabci akan samu wannan wani harafi ya kai ya mai mafahun ainihin wasu ma'anar daga cikin wuraren da suka shahara na makka da bakka malamai sun ce idan an ce makka shine mawqil bai wajen dakin amma wa makka ta sa'ir al-balad in an ce makka ya kuri ɗakin da sauran garin gaba ɗaya Anas dan Malik yake cewa wato Muhammad bin Shahab ya ce bakkatul masjid wa makka al-haram kullum, idan an ce shi ne iya masallacin idan an ce makka kuma ya kunshi harami gaba ɗaya tadkhulu fi al-buyut mujahid yake cewa makka hiya makka فالميم على هذا مبدلة من الباء كما قالوا كما يدرس شين لازم ولازم لازم ولازم sai a canza wannan harafin zuwa ainihin wannan da ha da wasu daga cikin malaman tarihi suka ce bakatun mushtaqqun min al-bakki wa huwa al wato suka ce bakka an yi ne daga ainihin wato albakku albakku kuma suka ce shi ne al-izdihamu cinkoso akan ce tabakkal qawm izdahamu akan ce tabakkal qawm idan mutane suka yi cinkoso wa summiyatul bakka an kira wannan garin ne aka ce inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallabi bi bakkata لازدهام الناس في موضع صواته saboda yadda mutane suke haɗuwa a yi koso gurin ɗawata, ba na tsammanin akwai wani guri da ake taro a duniya wanda yake tara mutane irin yadda kake tara mutane ko wani ba na rufe bayan wanzan eh ba na ya kiyaye to ko workshop da ake yi taron da ake a ƙasa mai zargi na aikin hajji ba na tsammani a duniya akwai ƙasar da ake kawo a tara irin wani shi yasa duk ƙaryar banza ake yi duk kasashen nan mafi yawanci da kake gani da ina ne da ina ne da ake cewa akwai tsaro to wasu kasashen sukan tura jami'an tsaron kasar saudiya su je su koyar da ake mu'amala da mutane domin suna mamaki yadda ake kare irin waɗannan mutane sannan a taru a watsa lafiya shi yasa za ka ga kullum cikin gyara ake yanzu duk wanda ya je umara da azumi in yi koma kwamara wannan na zaman to da ki da wanda bai taɓa zuwa maka ba da su akwai wani mutum harkar visa yake ko sati ba a yi babbar azumin da ne gurin shi muna magana da shi ce, ba a wata ya shiga makka kuma makka ya mai ita kamar gida a amma dan tsakanin da aka samu wata bai bai shiga ba yake wallahi da shiga garin makka sai ne kafiya an rushe nan an yi nan an tattoshe nan an yi waye ka je ka ga inda ake project Allah ya sa mu lafi wannan shi da haka lallabi bi bakkata mubaraka da haka aka kira ta aka ce mata ainihin wasu al-albab da haka suka ce wal bakku dakku al-qurbi wa qila suka ce an sunniyat bi zalika li annaha kanat tadukku riqab al-jabal saboda kan kai wuyan yi wani dabbi idan ila al-hadu fiha bi zulmi duk wanda ya jamfara garin maka da zaɓi shi Allah ya kare ne shi yana ba ta an gane shi yasa aka kira ta da bakka sun ba addini Allah baya saukar da littafi a kowane kasa da za su yi da ake Allah ya ce ba su ba alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yata'al fi lahum fi tadjil wa arsala alaihim tayran min ababil tamim bi idatin min sujil fa ja'alahum ka'asma saboda ne saboda sun tashi za su je su rusa ɗakin Allah shi yasa za ku ga duk wani makiyin Allah ba ƙasar da take sa wajen ya baka ta in ba ƙasar Saudiya yasa na sha faɗa muku anan na ce duk wanda gobe yana buɗe baki yana son ƙasar Saudiya to ko da sunan ta ko alama ne na ƙasar kuma ɗan bid'a ne a kowane malamin ɗan bid'a ne karatu kwanan nan ya ce wai da ka tafi Saudiya ya ce karatu wai gara ka je ina ne iraki wai shahadar wato karatun fari na sakandare su a iraki a bagadada wai ya fi karatun jaddarin digiri a kasar saudiya kasar da allah ya ce fa inna awwala baitun wudi alinnasi lallabi bi bakkata mubaraka a can bakkari albarka wai ce wallahi da kai sakandare su a da kai jaddarin digiri a makka wai za ka tafi ga yaki za ka tafi ba gadana ka tafi ba gadana ka je cikin yi su a kan ya maka rafi tattalin digiri a ƙasar koriya ya yi maganganun banza ya ce jirgin da ake fama da ita a najeriya wata biya ta da billah alaikum kun taba ji a najeriya an kama makami an shigo da shi daga kasar sauriya? amma a nan kasar an ta kama makami an shigo da su daga ƙasar iran ko ba ta yi ba wannan suke shigo da makamai a ƙasar da wanda ba ta kama da makami ba da zuwa cikin kafin ƙasar amma wancan ƙasar wani ba hajji suke e kawo amma wannan ƙasar ne suke kawo hajji suke e kawo to shi ta shi ma mun wani karatu a kansa sunan karatun angulu da kan zabo kula da fatar afiya a kano muka yi wannan karatu wanda yake da sai ne wannan karatu Allah ya sa mu dace malamai suka ce abdullahi bin ya yake cewa lam yuzidha jabbarun qattu bi su'in illa wa Allah ba wani wanda zai jin fara garin maka da wani abu yana so ya karya ta baki shi kuma sai Allah ya karya shi saboda haka gari ne wanda yake tsare da tsarin Allah shi yasa man ya Allah za ku duk an gama zanga zanga a duniya an gama abin da za a an bar kasan maka da Madina lafiya kuma duk wannan zanga zanga da kuma an fara yi da nan da can da can da can daga ƙarshe manufar shi ne ba inda ake so a kawo a hargitsa irin haka sauya da kuma Allah bai yadda ba a hargitsa ka Allah ya ce wa huwa alladhi kaffa aydiyakum ankum wa aydiyakum ankum bi batni makkah min ba'd an absarakum alayhim wa kana Allah bima ta'maluna basira malamai suka ce wa amma makka idan an ce innaha sumiyat lidhalika li illati ma'a la fa wa'in san ma'anonin da ma'anan makka wasu suka ce idan an ce makka ana kiranta makka ne saboda karancin ruwan da take da shi sannan suka ce kummet bi zalika li annaha tamukkul mukka min al-azmi mimma yanalu qasiluha من المشقة a قولهم مكبت الأذم إذا أخرجت ما فيه ومك الفصيل ومك الفصيل درء أمه وتمكه إذا إذا إذا إذا امتص كل ما فيه من اللبن وشربه قال الشاعر مواقية شيء مكة فلم تنفي في أدوافها درما sannan suka ce an kira ta da makka saboda ainihin wato da annaha muku man zalama fiha ay tuhlikuhu wa tunqisu duk wanda ya zalunci a cikin da shi Allah madaukakin sarki ya dauki mataki a kansa sannan malamai suka ce an kira ta da makka ne saboda annan na ta kano ya makuna wa yana haƙo da fiha min ƙaurihi wa ma kana salatuhum inda albayti illa mu wa tasya saboda mutane suna ainihin wato yin dariya kuma su daga murya a cikin ta bayan an yi wannan al-imam ibn kasir yake cewa wa qad zakaru li makkah asma'u kasira malamai sun ambata sun ce makka tana da da yawa akwai makka akwai bakka akwai wal baitul atiq akwai wal baitul haram akwai al balad amin akwai al akwai ummu wahid akwai ummu qura akwai sala akwai al arsh duka waɗannan sunaye ne na makka ana kiranta da ainihin wasu Allah ya tsara mu wannan gari na masa albarka da tsaro. Allah madaukakin sarki yace wato mubarakan wa hudan lil alamin wannan dakin na Allah madaukakin sarki shiriya ne ga talibai. da haka wajen hudun lil alamin malamai suke magana guda hudu suka ce hudun lil alamin wannan garin shirya ne ga talibai shine bi ma'ana al-qibla fa taqdiruhu wa qiblatu lil alamin wannan dakin ka'aban da ke garin makka shirya ne ga talibai duniya dan duk wanda ya kalli al-qibla ko wanda ya sallah ba tare da kallon al-qibla ba daga cikin wato dalilan da ke sa a karɓi sallar an mutum yayi dole mutum ya kalli ainihin wato alƙibla wasu malamai suka ce wa hudan lil ana nufin wato wannan zakin rahama ne da talibai duniya wasu malamai suka ce wa hudan lil ana nufin as-salatu لأن من قصد لأن من قصده صلح حاله عند ربه domin duk mutumin da ya dimfari wannan garin insha Allah sai halin da ya taru a wurin ubangijinsa sannan ce wato wudi alin nas lallazi bi makkata mubarakan wa hudan lil alamin shi ai bi ma'ana al bayan wannan dakin bayani ne an yi wa sarakan duniya Allah madaukakin sarki ya samu dadi Allah ya ce fiha ayatun bayyinatun a cikin wannan gari na makka akwai ayoyi bayyinannu saboda akwai maqamu ibrahim akwai wajen da annabi ibrahim ya tsaya lokacin da yake gina ɗakin kaba kada da ɗansa ainihin isma'il abu talib a cikin aqidar sa yake cewa mawdi ibrahim fi safar rasbatun ala qadamayhi hadiyin ghayr nafi Allah sai ce wa man da kala, duk mutumin da ya shiga wannan garin kana amina to yana cikin aminci malamai sun yi maganganu akan wa man da dakala kana amina wasu suka ce wa man da dakala kana amina wato duk mutumin da ya shiga wannan garin ya kasance amintacce ne min an yu'adihi wa dalika bi du'a'i ibrahim alayhi salam saboda addu'a annabi ibrahim man karantu a baya in qala ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina annabi ibrahim ya addu'a yace Allah ka sanya wannan gari bayan an aminci sannan yin ruwan masa alƙi ya ce wa duk samarai muna roƙon Allah ta'ala Allah ka sanya Najeriya ta zama amince wannan bala'i da yake tasowa Allah ko ga cikin sarki mana ba. duk wanda su ne matsala a sannan ba za ta zauna lafiya to Allah ya kawar da min ƙasar nan ta zauna lafiya kuma kar a manta cewa muna cikin wata Ramadan yadda ya zama wajibi ne wannan azumin mu sa kanmu cewa wajibi ne mu addu'a Allah ya fitar da ƙasar nan daga halin da take ciki kuma mai addu'a da gaske sannan mu yi addu'a da kyakkyawan niyya bayan sallah mu jira mu abin da Allah ne da izinin Allah sai Allah ya wani abu a nan ka Kaduna da wasu wurare sun san an shiga matsala kuma aka yi kai kuka gurin Allah kuma Allah ya magance matsala da haka muna cikin matsala a cikin ƙasar nan musamman arewacin Najeriya nan an dimfari al'ummar musulmi shari da batanci da duk abin da baka tunani na kokarin sai an karar da su to mu kowa zuwa Allah ayi addu'a mu roƙi Allah Allah ya mana maganin wannan matsalar da sarki sura sannan Allah madaukakin sarki ko ya tsara Ibrahim wa rabbi da an hada balad aminan wa zunubni wa bani an a'budu al-asnam da haka malamai suka ce da Allah ya ce wa man dakala kun kana amina wa man dakala al-harama duk mutumin da ya riga ya cikin harama to amina bai da tsaka ya aminta daga a kama shi a kashe awul walga ko kuma a kawo masa hari wa huwa al-murad min al-ayati ala qawl al-hasan wa qatada wa aqsar al-mufassirin shi abinda Allah yake nufi akan fahimtar al-imam qatada da kuma hasan al-basri sun kawo aya Allah ya faɗa cikin suratul qasas cewa qalu inna tabi'ul huda ma min Allah ya ce awalan kulli walakin sannan Allah ya ce amin wa sannan suka ce ma'ana ta biyu wa man da kada al'amina wanda ya shiga wannan garin yana cikin aminci shi ne shi ne annan man da kada bu amma umratul qada duk wanda ya shiga garin shekarar da aka umratul qada tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya a wannan lokacin Allah kuma ya ce ta dafa laman sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulanna al masjid al haram insha Allah amini da mu'allifina wa rusulahu wa muqaddimin la taqabu fa alima ma ta'lamu wa ja'ala min dun zalika fathan qadira magana ta uku malamai suka ce wa man takalahu kana amina suka ce wannan khabar ne bi ma'anar amr wato jumla ce khabariya da ma'anar insa'iyya suka ce taqdiruhu wa man da dakalahu fa aminu duk mutumin da ya shiga ya shiga garin to ku ba shi aminci kar ku cutar da shi ina ba ta an fahimta da haka suka ce wannan ba zai kai ka'idar da Allah ya faɗa ba da yake wa man da dakalahu kana amina kar ka je maka kaga wani an mai taka. wani an cuci wani wani an yi kaza wani an yi kaza ka ce to Allah ya ce wa man dakalahu kana lafi shi kuma ya zo an cutar da shi ina magana aminci ne malamai sun ce a'a wannan jimla ce kabariya da ma'anar ainihin wato insaniya duk mutumin da ya riga ya shiga garin Allah ya ce ku fa aminu ku ba shi aminci da ku fitar da shi to tunda Allah ya riga ya faɗe shi a matsayin doka ya ce a amincin da shi ka a fitar da shi idan wani ya amfani da damar ya yanki aljihun wani ya saka kuɗin wani ya tsara duk ba ana yi ba ya yi tsara ya tsara wannan bai kare ka'ida ta Allah madaukakin sarki ya faɗa ba ya ce wa man kana hu kana amina wanda ya rika shi yana cikin ainihin wasu aminci dan haka wata magana ta ƙarshe da malamai suke akan wa man kana hu kana amina Allah madaukakin sarki suka ce ya ce man kana hu mu'azziman duk mutumin da ya fita garin makka yana mai girmama garin mutaqarriban ila Allah azza wa jalla yana mai neman kusanci ga Allah ta hanyar shiga garin da ibada a cikin garin to kana aminan yawmal qiyamah min al-azab ya kasance ya aminta daga Allah ya zama azaba na kalmar alkiyama wannan gari na makka yana da falala da daraja da matsayi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala da ya kamata a ce an je an yi bayani domin gari ne da ɗan bid'a suke kai masa hujumi suke ta kokarin fatanci da akan garin da malaman garin a hadin suna ba su da wani gari da yake musu kwaya a duniya su masu saudiya ba za ka ga mu wanda lokaci da mu ake haduwa a ba ta kasar ba ta da kasar saudiya in aka riga ku kasar saudiya ta lalace domin kana alu suna ba inda za ka je Allah ta'ala ya shirya ta saboda haka babu yadda za a yi mu bani kasar da Allah ya zaba a ya ajiye annabin da zauna a cikin ta wani ya zo ya fatan shi ya kasan mutane kware ko bare ta umma da a ce akwai wata kasa mafi ticiya a duniya da Allah ya zaɓi mafi cikin shi ne annabi ya ajiye a kasa ajiye annabi a matsayin kabarinsa a kasar Makka da Madina dalili ne cewa a duk duniya ba a saka musu kuma a da dalili kan wannan wanda ya sallan farilla a makka da madina ya sallan farilla a nan ladan ku ba iri ɗaya bane wanda ya azumi a can duka akwai bambanci saboda albarkar wurin na bincike tabbata Allah ya kawo sarki ya shirya da mu ana nuna cewa sauran mun cika na ko lokaci cewa ne an fara sai mu ga lokacin ko ya ba samu muka Allah ya ba muka kuskure Allah ya kai Allah ya ka astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa